muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya bamu ikon haɗuwa a mu na Ramadan Mubarak a yau muna ranar wato Asabar 4 ga watan Ramadan shekara 1447 ga hijirar manzo sallallahu alaihi sallam wanda ya dace da 21 ga watan da 2026 lokacin insha Allah a zahar biyu da bakwai la'asar karfe 4 sauran minti 17 magariba karfe 6 da minti 16 insha'i karfe 7 da minti 27 alfijir karfe biyar da minti goma sha shida fitowar rana kuma karfe shida da minti ishirin da bakwai na kacin na gobe na kacin na gobe zai kama duk ɗaya ne in ka ji ban yi magana ba to ɗaya ne in lokaci ya canza zan ce na gobe zai zama kaza wanda ban yi magana ba shine na zakka nisabin zakka na zinari ya kama miliyan goma sha takwas da dubu ɗari bakwai da tamanin da biyar da ɗari biyar da saba'in da ɗaya wannan shi ne eh, nisabin zakka to alhamdulillah muna nisabin zakka kuma gashi muna wata ramadan wata ne na sadaka shi ma hmm. alhamdulillah abinda muke so mai magana a yau shi ne insha'Allah akan abin da ya shafi janibin ayyuka na alkhairi da mutum zai iya yi a cikin wannan wata mai albarka duk wani wato yanayi da mutum zai ga kanshi na samun daman aikata aikin alkhairi da ya kokari ya ribanta a wannan lokaci mai tsada duk wani makarimul akhlaq kyawawan ɗabi'u ana bukata musulmi ya zama ɗabi'arsa a cikin wannan watan abin da ya shafi sanya magana magana mai kyawu da zai gaya mutane abin da zai jawo mutane alkhairi abin da zai kawar da wato gaba ko rashin jituwa a tsakanin mutane duk wannan ana so mutum ya yawaita su a cikin wannan watan sawa'un abin da zai kawo rangwantawa al'umma ne ko yafiya ne da dai sauransu a wannan watan daga cikin shiriyar manzo sallallahu alaihi wasallam kamar da al-imam Muhammad bin Abubakar ibn al-Qayyim rahimahullah yake bayani yace wa kana min hadihi sallallahu alaihi wa sallam fi hadha shahri yana daga cikin shiryar manzo sallallahu alaihi wa sallam a cikin wannan wata na Ramadan wato al-ikhsaru min anwa'i al-ibadat yawaitawa daga nau'ukan ibadu fa kana jibrilu alaihi salam yudarisuhu al-qur'ana fi Ramadan malaika jibrilu yana zuwa suna karatun al-qur'ani cikin Ramadan wa kana idza laqiyahu jibril ajwadu bil khairi min ar-rih al-mursalah wato lokacin da jibrilu ya fara zuwa suna karatun alkur'ani din nan to lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam kyautansa ya fi iskan da aka sako idan aka kada iska kowa zai sheka, ba mm-hmm. wanda zai ce ni ban sheki iskan nan ba sai dai ko baya waje inda zai samu to annabi alkhairinsa yana shafan kowa da kowa idan wannan lokaci ya shigo wa kana ajwalun nasi dama shi annabi alaihi salatu ya fi kowa kyauta wa ajru ma yakunu fi ramadan mafi kyawun lokaci da zai yi kyauta fiye da sauran lokuta kuma shine lokaci cikin ramadan yuktiru fihi min as-sadaqati wal ihsan yana yawaita sadaka da kyautatawa wa tilawati quran yana yawaita karatun al-qur'ani salati da sallah wa dhikri da ambaton Allah wal i'tikafi da kuma shiga wato i'tikaf wa kana yaqsu ramadana min al-ibadati ma la yakhussu ghayrahu bihi fi wato yana keɓe watan ramadana da ibadu masu yawa wanda bayya kebe wani wata wanda ba ramadan ba da wato eh, yawan ibada cikin watanni kuma wani lokaci annabi alaihi salatu wassalam ya kasance wato bayan yana yawaita sadaka sadakar nan yana duk wani abin da ya samu bayya ayyana cewa in kaza ne zai sadaka in kaza ne zai ajiye a duk wani abin da ya shiga hannunsa abu mai amfani to annabi alaihi salatu wassalam yana yawaita yin saraka wa kana la wato annabi alaihi salatu wassalam ya kasance la yastaghfiru shay'an a'tahu Allah ta'ala bayya aje wani abu da Allah ya bashi yace bari in tara al-istighfar shine in ka samu wannan ka aje in ka samu wannan bari in hada bari su yawa nan gaba in na rasa zai zan yi amfani da shi ko in yi amfani da shi da kadan kadan wannan annabi alaihi salatu wassalam bai san wannan ba bai san istighfar ba duk abin da Allah ya bashi sannan bai ya eh, istiqlalin abun ya ce wannan nawa ne ya aje wa kana la yas'aluhu ahadun shay'an illa a'ta qalilan kana aw kathira manzo alayhi salatu wassalam ba wanda zai tambaye shi wani abu face sai ya bashi wani abun kadan ne a wajen shi ko da yawa ne ba wai da yawa ne zai bayar in kadan ne zai ce ni ma bai wuce in yi amfani ba a'a mm-hmm. ko kaɗan ne zai bayar shi annabi alaihi salatu salam ya kasance a ta'uhu a ta'a man la ya khaful faqra bayarwansa bayarwan wanda bai ya tsoron talauci ne akwai lokacin da uh, wata mata ta saka riga ta kawo masa ta ce ya ga wannan riga na kawo maka kasa ya shiga gida ya sa rigar ya fita ce wani ce ya rasulullah ka ni wannan tufafin mana sai ya sake shiga gida kuma ya cire wannan rigar ya ce a aika masa sai ya sa tsohon rigarsa ya fita hmm. kafin ya fito da aka aika wa wannan sahabin wannan rigar sai sauran sabai suka ce kai baka kyauta ba hmm. abinda annabi sallallahu alaihi wasallam gashi yanzu aka kama shi kuma yana so ya sa ka zo ka ce ya baka sai ce ani ban ban roke shi don in sa in yi ado da shi ba hmm. na roke shi ne tunda ya taba jikinsa mai albarka ya zama to kafani na in na mutu a nade ni da shi shi yasa ce a bani amma ba wai in sa an yi yawo na zaba ba sannan akwai lokacin da wani ya zo annabi ya bashi tumakai ba ma musulmi ba ne ah. da ya zo ya miƙa wuya ya musulunta annabi ya bashi tumakai masu yawa yana komawa garinsu ya dinga wa'azi ya ce ya jama'a na ku musulunta muhammadu yana kyautan wanda bai ya tsoron talauci sallallahu alaihi wa sallam saboda haka annabi bai ya tsoron talauci wa kana al-ata'u wa sadaqa ahabbu shay'in ilay wato ya kasance sadaka da kyauta shine abu mafi soyuwa a gare shi don wani zai yanka ya ce wannan raƙumi hamsin abawa ne raƙumi sittin abawa ne raƙumi biyar abawa ne duk wani lokacin kuma ya ba wasu kuma wasu in ya bar su wasu da ya ba su wasu sabbin musulunta ne annabi ya ba su da yawa wanda kuma sun jima a cikin musuluncin annabi bai ba su ba mm. wasu kaɗan aka ba su to sai annabi ya je suna magana cewa ya ya bai wasu wayannan yaushe masu ga musulunta annabi ya ce ni ina ba da kyauta wani lokacin wanda na hana shi na fi son shi akan wanda na bashi domin wanda na bashin ina lallabinsa ne hmm. ya tabbata a cikin addini amma wanda na kyale shi na san yana da imanin da ba zai rawa wato zuciya hmm. ya koma baya ba to annabi alaihi salatu wassalam wato duk farin cikinsa yana cikin abin da ya wa mutane fiye da abin da yake hannunsa kaga lokacin da aka yanka dabba a gidansa aka yi sadaka duk an yi sadaka sai ka faɗa ne kaɗai guda ya rage da ya shiga ya ce me ya rage ka a cikin naman sai aisha ta ce duk babu an yi sadaka sai ka faɗa ne kaɗai ya rage sani bai ce a duk yana nan ban da ka faɗa kaɗai Wanda wanda suka yi sadakan nan za a samu a wajen Allah to yana da kyau mumini ya zama yana da ruhin wannan abin nan aikin duk wani abin da zaka bayar da niyya kyakkyawa to Allah zai mayar maka ka ga gajiyayye ne na kasashe ne ba zata aka tambaye ka ne in dai akwai yalwa a tare da kai to ka ɗauka ka bayar mai yiwa Allah ya turo maka wannan mutumin ne a lokacin an addu'a kai baka sani ba kana ba shi zai ce Allah ya saka da alkhairi Allah ya kare ka Allah ya ji kan iyaye yana faɗin haka kuma Allah yana ansawa kai baka sani ba sai dan tashin kiyama ka ga lada mai yawa kana mamaki wannan kuma ya Allah daga ina ne sai ya ce ai akwai lokacin da wani ya nemi sadaka ka ba shi naira hamsin ko ka ba shi naira ɗari ya yi maka addu'a ka kuma ka san ka yi sadakan dubu ka yi sadakan dubu goma ka sadaka to wannan naira ɗarin tatacciya ce halal ne kuma lokacin an ansa addu'a sai ga ka samu ribarsa ba kamar irin na damfara ba yanzu yan 419 kawai mutum ya kira ka a waya zai ce ni ma kwanan nan wani ya yi mun mm. kan shi rago ya taka ya binne shanu ya taka kan shi ake cewa ko kuma rakumi ya taka kan shi ake cewa ya kira ne yana ta mun magana waye waye kaza kaza sai ya ce ka je ka yi sadakan dabino in ka yi sadaka sai ka kira ni na ce to na ji na mm, gode mm. na kyale shi ina jiran ya kira bai kira ba wani kuma zai ce ka je ka nemi qur'ani guda goma sha biyu ka yi sadaka sai ka kira ni mm. ni zan taimake ka me yasa wai ka taɓa min alheri? ƙarya ne fa kuma wai akwai lokacin da mun haɗu da kai a bakin kasuwa wace kasuwar yau ranar a wace kofar kawai zai ce mun je mun haɗu a wuri kaza kayan mun alkhairi ban manta ba to ni kuma yau ina so in saka maka hmm. sai ce ka je kai sadaka tunda an ce sadaka kaga abu mai kyau ne ka gaya maka hmm. na sai ka ce bari in je in yi sadaka ko dabino ko Kur'ani ko menene mutum ya canza muryarsa ba mamaki tsakaninka da shi bai wuce kilo ɗaya ko biyu ba to ba irin wannan na ƙaryan ne? a'a wato annabi alaihi salatu wassalam yana wato ba da kyauta kyautan da zai ɗauke hankalin wanda aka baiwa wa kana ajwadun nasi bil khairi wato annabi alayhi wassalam ya zama mafi kyauta na alkhairi ga mutane kuma annabi alayhi wassalam damansa a buɗe yake a yaushe kamar kace iska ne aka sako yana shafan kowa ibn abbas yake cewa radiyallahu anhuma كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل wato annabi ya zama mafi kyautan kowadanne irin mutane amma kyautansa kuma zai karu yayin da ramadana ya shigo wa kana jibrilu alaihi salam ya kahu kulla lailatin fi ramadan jibrilu yana zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam kullun dare cikin ramadana hatta yansariha har ramadana ya wuce يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن wato annabi yana gitta masa kur'ani ma'ana yana karanta masa fa idza laqiyahu jibril alayhi salam kana ajwalu bil khair min ar-rih al-mursala idan jibrilu ya sauko gare shi suna tattaunawa a cikin kur'ani. to zai zama mafi alkhairi wajen wato sakewa fiye da iska da aka sako imam an-nawawi rahimahullah yake cewa fi hadha al-hadith fawaid minha bayanu idami judihi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi daga cikin fa'idodinsa akwai bayanin irin wato girman kyauta da annabi alaihi salatu wasallam yake yi wa minha istihbabu iksaril judi fi ramadan kuma ana so mutum ya yawaita kyauta a cikin ramadan domin falalan wannan watan da kuma domin mabukata suna nan da yawa wani abin da ka bashi nan shine zai zama abin buɗe bakinsa kuma na sahur ɗinsa wani bayi da abin da zai ci da yaransa hankalinsa a tashe amma in ka bashi hankalinsa kwance wani ma bayi da lafiya abin da za ka ba shi zama dalili na neman magani da makamantansu saboda haka inna li sadaqati fada'il wa tazdadu fada'iluha wa ta'azumu fi hadha ash-shahr al-mubarak sadaka tana da wato falala mai yawa to falalan da girman abun kuma zai karu idan aka shiga wata Ramadan kamar daga cikin akwai fadl na tafsirin sa'imin a baya wa masu azumi abin buɗe baki annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa inna sa'ima salli alaihi mala'ika mai azumi mala'iku suna masa salati idza akala indahu wato idan idza ukila inda idan aka ci abu a wajen shi mala'iku za su yi masa salati hatta yafrahu har su gama cin ko kuma wani lafazin ko yace hatta yashba'u ko su koshi imam tirmidhi ya rawaito yace hadithun hasan manzo sallallahu alaihi wa sallam yace man fattara sa'iman duk wanda ya baiwa mai azumi abu yayi buda baki kana lahu mithl ajrihi yana da irin ladan wanda yayi azumi din ghaira annahu la yanqusu min ajri sa'im shay'a shi wannan da ya 'yar din ba zai rage daga ladan wanda yayi azumin ba kai da kai azumi aka baka abu kaci to ladan azumin ka ba za a taba ba sannan wancan za a bashi garaba sana ladan azumi guda wani hadisi ma imam tirmidhi rawaito shi shi ma hadisi ne mai kyau daga ciki anna sadakata dalilul iman shi sadaka alama ce ta imanin mutum shi yasa aka ce ma sadaka tadullu ala sidqi wato imani sahibi yana nuna wato ingancin imanin mai shi yayi sadakan nan yana nuna gaskiya yake yi shi yasa hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa sadaqatu burhan wato sadaka burhan ne imam ya ce. الصدقه برهان دين din ma'anahu as-sadaqa hujjatun ala imani fa'iliha sadaka wato dalili ne da zai nuna wanda yi sadaka yana da imani fa innal munafiqa yamtani'u minha si munafiki yana hana kansa cewa saboda bai kudure cewa eh Allah zai saka masa ba shi yasa Allah ya kwatanta su yana cewa wala yunfiquna illa wa hum karihun ba sa cewa sai a halin su ba sa so sannan daga ciki annaha tudawi amrad alqalbi wal badani ita sadaka daga cikin fa'idojinta tana maganin cuta ta zuciya da cuta ta jiki cutar zuciya da cutar jiki wannan da yawa ba mun jahilci wannan kawai mutum zai yi sadaka ne ko dai ya ce Allah ya bashi lada haka ko dai ya yi sadaka ya ce eh, yana neman a bashi ko yana cikin wani damuwa kaza kaza to amma mu yadda cewa sadaka magani ne na cewa ko mutum yana da wani abu a zuciyarsa na shakku ko na wani abu game da addininsa to dalilin sadakan da yake dinnan zai samu lafiyar zuci hakan nan idan ciwo ne na jiki haka zuciyarsa tana ciwo kamar yanzu muna da cututtuka da yawa na zuciya wani za a ce zuciyarsa ba ta kai jini sosai hanya ɗayan ya toshe zuciyarsa ta kumbura to idan ana yawan sadaka wannan Allah zai kawo mutum sauki walbadan da kuma jiki idan mutum yana ciwo a jikinsa to ya yi sadaka ya yayi tawassuli sai kaga Allah ya bashi lafiya wannan abu ne wanda yake gashi dalili ya nuna kuma wato eh, da tajriba na yau da kullun ya nuna mutane da yawa cewa sadaka magani ne duk lokacin da kaga wani ciwo ya dame ka ka samu wani abin da kake so ko na kuɗi ne ko na wani abu ka je kai sadaka da niyyar Allah ya baka lafiya wannan yana da wato tasiri sosai musamman magabata sun fi yawaita sadakan ruwa wato ko a shayar da ruwa haka ko a ji a tona rijiya a waje ko a kafa randa mutane zuba ruwa suna wucewa suna sha ko a kofar masallaci ana sha ana alwala to irin wannan Allah yakan warkar da cututtuka da yawa kamar yadda bayanai sun gabata a baya na wanda ya je za a yi masa aiki sai gashi ya zo ya ce da wasu marayu da ya je aka ce ma babu ciwon a jikinsa akwai kuma wanda yana shayar da wato yana ciyar da abin nan kyanwa da ƴaƴanta sai gashi nan Allah ya bawa gata masa lafiya a dalilin wannan ɗan kuma ga hadisi annabi alaihi salatu wassalam yace dawo marbakum bis sadaqa ku yi wa marasa lafiyan ku magani da yin sadaka hadisu ne hasanun ibn qayyim rahimahullah yana cewa wa kullu tabibin la yudawi la yudawi alila wato kowane likita ba zai iya warkar da wanda yake baya da lafiya ba me yasa saboda yana tafakkudin wato eh, zuciyarsa tana bukatan gyaruwa sai in zuciyarsa ta gyaru sannan kuma ya samu wannan gyaran sannan wata kuyace ruhihi zuciyarsa ta karfafu ransa ya tsarkaku ya tsarkaku wannan shine zai taimaka masa wajen wato samun daman wato yayi magani wanda za a samu waraka hmm. ita sadaka ta dafa al'ada tana tunkuɗe makiya makiya in suna son cutar da kai dalilin sadakanka sai wato Allah ya kawar da makiyanka daga ciki annabi yahya alaihi salam wato yana cewa wa amurukun bis sadaka fa inna mithla dhalika ka masalin rajuli asarahu al'adu ina horonku da ku yi sadaka domin mutumin da yake sadaka kamar mutum ne wanda makiya wato suka kama shi da suka kama shi fa ya dahu ila unuki suka daure hannunsa da wuyansa aka ɗaure igiya a hannu aka haɗa da wuya fa qaddamuhu liyadribu unuka suka gabatar da shi don su sare wuyansa su kashe shi Faƙala, sai sai yace ana abdihi minkum bil qalil ni zan iya fansan shi da abu wanda yake kadan bil qalil wal kathiri wato cikin abu kadan da cikin abu mai yawa fa fada nafsuhu minhum sai ya fanshi kansa da hakan wato mutumin da yake yawan sadaka kamar an kama za a je a kashe shi to sadaka za ta zama dalili na fansansa daga wannan har yanzu imamu nawawi yake cewa فإن للصدقة تأثيرا عجيبا في دفع أنواع bala'i wato sadaka tana da tasiri amfani mai yawa mai girma mai ban mamaki wajen tunkuɗe ire-iren bala'o'i walau kanat min fajirin au min zalimin bal min kafirin ko da wanda zai yi sadakan nan fajiri ne ko azzalimi ne ko kafiri ne duk wanda zai yi sadaka da abin da yake mallakarsa ne hmm. kuma zai yi sadaka ne don a biya masa bukata hmm. to zai samu natija fa inna Allah ta'ala yadfa'u biha an ya Allah madaukaki zai tunkuɗe daga wannan mutumin anwa'an min albala da ire-iren bala'o'i wa hada amrun ma'lumun 'inda an-nas wannan abu ne wanda yake sananne a wajen mutane hmm. khassatuhum wa 'ammatuhum wato mutane ke babban mutane daga mammu wannan abin sananne ne a wajen su. Hmm. wa ahlul ardi kulluhum muqirruna bihi li'annahum jarrabu mutanen da suke bayan kasa duk sun tabbatar da haka saboda sun jarrabe shi shi yasa iyayenmu ba sa wasa da sadaka a lokacin da misali shekaru 40 30 40 baya zaka ga a anguwanni akwai gidaje da ake yin masa wannan waina din nan hmm. to ana yi sai ka ga an zo ana saya ana sadaka wani wurin kuma za ka ga ana yin gumba ana yin sadaka wani wurin a soya abin nan a gasa kaza sai a kucinci ne a kucinci ne a yi mm. cikul cikul cikul cikul haka sai a zo ana rabawa yara wani wurin kuma ka ga wato eh, wannan eh, ɗanyen gyada wanda aka bare ɗin nan mm. sai ka ga tsoffin mata a bakin kasuwa ko anyan kasuwa suna zaune sun jeru mata biyar mata goma duk yanan suke sayarwa hmm. kaga wannan ma wani darasi ne a wannan ba wata da za ta yi gaba da me yasa in ita ma gyada ni ma gyada kowace ta yi imani Allah ne zai ba ta rabanta hmm. sai kaga mutane da suke wucewa kasuwa wannan ya ce a ba shi gyada nan taro hmm. ko na sisi ko na sile eh, a lokacin ba a sai gyada naira don naira tana da karfi to sai kaga almajirai suna zaune sai a sai a babba su sadaka a babba su sadaka su almajiran su tara Sun yi yawa kuma su sake sayarwa tsofin hmm. su auna su sai a wajen su kuma su zauna suna sayarwa kaga sun sai sun garbi sadaka hmm, sun sayar sun samu kuɗi to suna tadawulin abun a tsakaninsu to wannan ya sa Allah maɗaukaki yana kare mu daga da yawa daga ire-iren cututtuka wato da musibu sannan kuma wato wajen ba da sadakan nan akwai gaskata alkawarin Allah ba alkawarin shaidan ba hmm. domin Allah madaukaki ya ce الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم shi shaidan yana muku alkawari na talauci ya idu kuma alfaqra dan in mai alkawarin talauci in zaka ba ah, kana da bukatar kaza yanzu ka bayar har kaza zai aura yanzu an zamu kaza fa zai kawo maka uzurruka na cewa ka ajiye karka yi sadaka Allah kuma yana umurtan ku da alfasha hmm. wajen sadaka sai kaga yana nuna sa maka rowa amma idan wani mawaki ko wata mawakiya ta zo ta rera waka ta ce wane dan wane kaza zaki dan hmm. zaki hmm. shikenan sai kana karkarwa kana cire bonci na kuɗi Bil guda na naira dubu dubun nan dubu ɗari ko na naira hamsin hamsin eh, ɗari biyar biyar dubu abin na hamsin sai ga mutum yana fasawa yana watsawa an yaba masa an ce shi zaki ne dan zaki ko kuma an ce an ce masa mijin maza kaga an ce masa dan luwadi kenan <laughs> kai ne mijin maza sai ka ji dadi ka bada kuɗin amma maskini ya zo ya ce fi sabilillah hmm. ya ce mabukaci ne a bashi alaro sai ka duba to ko naira hamsin hmm. da ko kuma ɗari ne sai ka ce kawo hamsin eh? kaga in a wajen alfasha ne sai ka ga ana hmm. kashewa amma wajen alkhairi sai ba a yi Allah ya ce to wallahu ya'idu maghfiratan minhu wa fadla Allah yana muku alƙawarin wato wata gafara mai girma mm. daga gare shi da kuma falala da ya mm. tanada muku wallahu wasi'un alim Allah madaukaki shi mai yalwa ne mm. sannan masani ne subhanahu saboda haka Allah madaukaki ya alƙawarin zai baka idan ka bayar yace wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa inna Allah ya'lam wa ma lidh-dhalimin min ansar duk wani abin da kuka ciyar na nafaka na ciyarwa ko wani bakance da kuka yi kuka cika to Allah yana sane da shi mm. amma azzalumai fa ba su da mai taimaka musu imam bin mukassir rahimahullah yana cewa ai mahma anfaqtum min shay'in fima amarakum bih duk yadda kuka ciyar da abu cikin abin da aka yi muku umarni daga mm. Allah mm. wa abahahu lakum wato kuma ya halatta muku ku aikata hakan fa huwa yukhlifuhu alaykum bid dunya bil badali wa fil akhirati bil jaza'i was sawabi hmm. yace Allah zai canza muku ya baku a nan duniya da canjin abun naku sannan a lahira ya baku wato lada da sakamakon abin da kuka yi sai mu tsaya hakan nan Allah ya samu na dacewa Allah ya sa ba mu ibin yin wannan abubuwan da muke yi a bakin malam shi ba. malam ta zuciya ce na in ka yunkura zaka ga taimakon Allah tun kana da kanannin ka fara bayarwa hmm. kuma in baka da shi kwata-kwata ma in ka ji wani ya bayar ka ji daɗin bayar wanda ya yi din amma idan baka da shi in wani ya bayar kana ganin bai kamata ya bayar ba to ko ka samu ba za ka iya yi ba abin mataki-mataki eh, in baka da shi wani yana yi ka ji daɗi ka ce ni ina ni ma ina da irin wannan abin in yi irin aikin da yake wani da hadisi ya nuna mm. sannan in kana da shi kaɗan to ka bayar ka ɗauke wannan kaɗan din daga shi gwargwadon abin da za ka bayar ka bayar to in kana ba da kaɗan din lokacin da Allah ya kawo da yawa ma za ka bayar amma lokacin da kaɗan ne ba za ka bayarwa to in da yawan ya zo to in ma za ka bayar to abin da za ka bayar din kaɗan ne wanda da a ce ya fi haka wato shi abin koya ne kuma mm. musamman kuma mutum zai iya koya wani lokacin mm. <clears throat> daga iyaye mm. shi yasa ake so iyaye su dinga koya wa 'ya'yansu ayyukan alkhairi kuna tafi kana tafiya da 'ya'yanka wani wuri ko mutane sun zo kana bayar wani lokaci su zaka baiwa su bayar suna ganin cewa sadaka kake yi kyauta kake yi kana bayarwa to su man sun tashi za su ce baba yana yi mu maza amma baba gimut yana nan kamar kaji akan kwai to shi kenan sai kaga su ma Allah ya kiyaye sai wanda Allah ya bashi ayi malam Allah rafa asiri malam malam kafin da bai tambaya eh, waya akwai tambaya guda daya wannan muna tambaya ce malam yaushe ne mutum ya kamata yi sabda ya tsaya biyu na wati da bayan sallar isha nan kuma gashi ana tarawi bayan tarawi ya kamata yi ne kuma eh zai iya yayi bayan isha an idar da sallah amma bayan tarawihin ne bai zama rawatib ba na'am Eh. bayan sallar isha kafin bayan zai iya yi ko kuma ya bari ma saboda ramadan tarawih shi ma falala ne na'am na'am eh, kare zamanto eh, an zo wani nau'i na haya haya an idar da isha sai kaga wannan ya tashi yana rawa ta wannan wannan wannan amma in ba haka ba za ka iya ka yi sannan ka shiga shi ma ƙarin falala ne mm. kaga irin na wannan da ya faɗa Prof. Mansur ko hmm. yace kamar mai sai da kankara ne hmm. lokacin namu kamar na mai sai da kankara ne haka ne haka ne baka sai ba zai narki zai narki haka ne <laughs> na madam masu a sauran shirin mu mubarak za ku bugo yanzu ku yi tambaya wannan nambobin namu sune 0800 na assalamu alaikum wa alaikum assalam bismillah ana ina da tambaya na'am sai dai rediyon ki malam ok na yi mafarki ne wallahi to kuma nake ga ɗan abin da ya faru da ni sai suka wajen wani suka yi ni kuma ba da haka da abin ya kasance su ba su ga wajen wani ni kuma ban yi da zuciyar ba shi ne nake cewa da Allah yi mafarki zai faɗa kuma zai yi Mala ina bukatar addu'a da Allah ya sa ta addu'a ba ta lafiya. Insha Allah ya ba ki lafiya. Amin. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam daga muryanki. na lafiya. Muna jinki. bayan imam ko? Hmm, bayan imam za ku yin karatu ban gane karatun ba kamar za ki karatu eh? ni ma ban jiki ba ban jiki ba malama ki sake daga bane ki in kina bayan imam za ki karatu? Hmm, ina jinki in mm. ba kya ji murya shi? kina ji mana tambaya kenan kenan kiran saurara assalamu alaikum bismillah na fara mana Kuma ba da ina da tambaya ne dama akan wani abu shekara uku ya wuce daga baya faru a kanmu. Hmm. Na dama kuma ne malam ya yarinya karama ta fada a ciki. To da ta fada a ciki da aka kai ta asibiti har ya zama ajalinta. To malam hakan zai sa ni ajiye ne ko kuma. A ina kika ajiye ta fada kunun? a gefe a cikin kula. a kulan ne ta je ta bude ta fada ciki eh ta zauna ne akan kulan sai ya goce ta fada hmm. to shi ke kira saurara eh, Assalamu alaikum. assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam malai na fara marhaba lafiya wanda dama ina da tambaya ne so mm-hmm. malam miji na ne in ana kiran sallah sai ya dinga shan ruwa sallan asuba ina gaya mishi ba kyau kuma shi yana cewa sai yi. ana kiran asalatu mm, na gode mara sana addu'a ingila Assalamu alaikum. Salamu alaikum. Marhaba lafiya. Na shi a tsaro ba. Ana kuma ya an bere yi kina. Ya kama kasu kullum. da kasure tilluware yenge kasunu gai ikera nyiro riwan iti ikide haramun da halallo ko ishmar kuna kallo la a shi na mukon din kawo ba ko muku yin kuma na bi ure ilin ne kasu kalar kirke kasu da kalar kirke su wani yin riwan bai fasanta da ikina hmm. Yawan gana. Koretin gimel. Misal mana kamshin zuciya salmata. So ne a ƙwararru a zagur isan ka garin ya yi da Fatima ta ki hanya haka kai na Fatima Ya shi ma da aka yi kakar za ka gan su ba kome. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Bismillah. Sai dai rediyon ki. Ki gefe wajen. Na'am. Ina yin al'ada ne, al'adar nawa da yana zuwa min sati-sati ne. yanzu kuma sai ya koma min idan ya zo ba zai tafi ba sai ya yi kwana goma sha hudu wani lokacin masu sai na sha biyar ɗin. kuma zuwan nashi iya kwana uku ne zai zubo zuwa biyar sauran kuma duk babu abin da zan sama ba zai zubo ba amma idan na duba bai dawo noman tariyan da yake ba hmm. Ana jiya? Eh mun gama insha Allah ki dan saurara. Amin. Amin. kan kawo muka ka ta haka an ka abin da kawo yi kasan saboda an kan kuma a ga akwai wani alayi ta yi suka wannan hira suke ba ta kashe ba asalamu alaikum asalamu alaikum lafiya kalau bismillah Na mm. ba jiki murin ki ya kasa gaskiya ki dan daga murin Ina da tambaya ne dan Allah da ina son abin nan ba zan yi tambaya. Gashi kin kira kin samu namba kin kirawo mana jinki garɗaɗau. Ki kawai malama ba mai ganin ki ba wanda ya san ki ko ki waye ki tambayan ki kawai. Alhamdulillah. <laughs> Eh. Wannan <clears throat> mai tambayar mu ta farko tana cewa ta yi mafarki. Mm. aka je aka tambaya aka faɗa to amma dai abin da yanzu take nema in ta yi mafarki me ya kamata ta yi to abin da annabi alaihi salatu wassalam ya karantar da mu idan mutum ya yi mafarki ya ga abu mai daɗi yana iya gaya wa masoyinsa idan ya yi mafarkin abin da yake ba mai daɗi ba to ya nemi Allah ya kare shi daga abin da ya gani kar ya gaya wa kowa ba zai cutar da shi ba wannan shine lafiya mutum zai kubutar da kansa in ka yi mafarki mai daɗi ne to ka samu masoyinka ka ce na yi mafarki mai daɗi kaza kaza a Allah ya tabbatar mm. Allah ya sa alkhairi ne kaga fata na gari mm. in mara daɗi ne to kar ma ka ce wa wani ga abin da ka gani kawai kai kai addu'a tsakaninka da Allah Allah ya kare ka to amma idan har mutum yana da wasu za su yi in neman fassarar mafarki to in har zaka nemi fassarar mafarki to ka samu masani amintacce wanda yana da ilimin fassara mafarkin amma idan kana tambayan wane ne to gaskiya za a kai ka a baroka wannan shi ne wannan kuma eh, tambayar idan na sallah a bayan imam zan yi karatu wannan matsala ce da akwai ikhtilaf bayan ahlul ilm Ana al-musalli khalf al-imam hal yaqra wasu sun tafi akan cewa idan mutum yana bayan imam to man kana lahu imam fa qira'atul imam lahu qira'a idan mutum yana bayan imam to karatun liman karatun sa ne saboda haka liman zai dauke maka to malamai na biyu suka ce idan kana bin imam idan karatun a bayyane ne yake yi za ka yi shiru in aboye yake yi kai ma za ka yi karatu na fatiha da sura duka amma idan a bayyane yake yi to za ka yi shiru ba za ka yi karatun komai ba na uku suka ce a'a idan imam zai yi karatu za ka yi shiru amma idan karatun fatiha ne za ka yi mm. saboda hadisin la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab duk wanda bai karatu fatiha ba baya da sallah dalilin wannan suka ce ko imam yana karatu a bayyane ne inda mm. yake da inda yake sakata nashi za ka yi karatun fatiha kadai mm. sannan sai ka saurare shi mm. kuma abu huraira da ya rawaito hadisin sallah a fatiha aka tambaye shi to ya idan mutum yana bayan imam sai ya ce kai karatunsa a ranka ma'ana a asirce to ji bayanin malamai mm. amma a kan mazhab na imam malik rahimahullah mm. in a bayyane ne ba za ka yi karatu ba in a asirce ne za ka yi karatu wallahu alam sai kuma mai tambayan cewa yarinya ta fada cikin kuno kuma ya zama dalilin rasuwarta na tambaya kunun ya yake ta ce tana cikin kula ne a rufe mm. to dama a ina ake ajiye kunu a cikin kula ne a rufe sai ta je tsotsayi ya kai ta kaddara ta fada kanta ta je ta fada kunun to anan babu komai a kanki ba ke ce sanadiya ba mm. amma idan akwai sakacinki ne nan ne ko kina rike da ita ne ta fada a ciki mm. ko kuma kin bar kunun a wurin da bai kamata ki aje ba da kika juya kunun kika bar shi a kusa ita kuma tana rarrafe ta zo ta kama ya mu ya zuba a kanta mm. to anan kina da sakaci na barin abun a inda bai kamata ba a wannan hali babu kafara a kanki wannan kuma tana cewa mijinta yana shan ruwa ana kiran sallah eh to a wannan halin idan ya fara shan ruwan ne yana cikin sha aka kira sallah aka fara kira babu lahi yana iya ci gaba da shan sa sannan ya sauke kamar yadda hadisi ya nuna amma idan bai fara sha ba sai da lokaci ya ana kiran sallah sannan ya ɗauka ya sha to wannan azuminsa zai rama wannan azumin bai yi ba tunda lokaci ya yi tukun aka fara kiran sallah hmm. ana kiran sallah kuma ya gani ko in ce ya ji sannan ya fara sha a wannan lokacin a hana shi in bai ji ba a haɗa shi da wani wanda zai faɗakar da shi hmm. a ilmance don ya kiyaye aikata wannan ɗan wannan kuma ya hukuncin ba da kuɗi mutum ya yi kasuwanci za a ce ba ni kuɗi in yi kasuwanci sai mu raba jarin amfari ba. Hmm. amma yadda za a yi misali ba ni miliyan ɗaya zan yi kasuwanci a duk hmm. wata zan kawo miki dubu hamsin sai ka ba da miliyan duk wata ana kawo maka dubu hamsin wannan ba daidai ba ne a ka'idar shi ne wato riba abu ne wanda ba a sani ba wata rana a ci da yawa wata rana a ci kaɗan wata rana a tsaya ba riba kai wata rana ma asara tana iya shiga mm. saboda haka idan ka za ku yi irin wannan ɗin wato kamar tarayya na cikin kasuwanci sai ya zamanto kai ko ke kin ba da miliyan ɗaya za a yi kasuwanci sai ku ce to daga yanzu zuwa wata shida mm. bayan wata shida mu ga me muka samu na riba duk riban da muka samu tun a farkon ne za a yi wannan tsarin duk riban da muka samu za mu raba shi gida uku ni mai kuɗi zan ɗauki kashi biyu ke mai kasuwanci ki ɗauki ɗaya mm. ko ke ki ɗauki biyu ni da yake ina zaune ba abin da nake yi in ɗauki ɗaya ke mai wahala ki ɗauki kashi biyu ko kuma mu raba daidai amma a farkon lokacin ne ake yin haka kar a ce sai an zo an ga riban sannan za a yi don za a yi rigima a mm, farkon lokacin ne kuma duk wanda aka bashi yi kasuwanci to in dai abin sunansa riba ne na wannan kuɗin ya ji tsoron Allah ya tsaya akan alƙawarin. domin a shuraka ɗin nan wa'inda suka yi tarayya akan wani abu idan ɗaya na ha'intan ɗayan abu zai taɓa yin albarka ba shi yasa nabi sallallahu alaihi wasallam ya albayya ani bil khiyari malam ya tafarraqa fa in sadaka wa bayyana burika lahum fi bainihima masu ciniki biyu suna da zaɓi kafin su rabu idan suka yi gaskiya suka yi wato bayyana abin da ke cikin kayan to za a samu su albarka a cikin mu'amalarsu idan suka ɓoye wani abu suka yi ƙarya to za a shafi albarkan wannan abin saboda haka da yawa mutane a lokacin da ba su da kuɗi za su zo su ce ba ni kuɗi zan je in yi kasuwanci kaza zan kawo maka kaza hmm. ko kuma za mu raba riba sai ga mutum yanzu irin wannan din na sha ganin kesi suna zuwa misali da na bada misalin zaka bada miliyan ɗaya ana baka naira dubu hamsin hamsin a wata to wani zai karbi miliyan ɗaya din yana bada dubu hamsin hamsin hamsin shi yana kirgawa kai kuma kana ganin riban ka ne kana kashewa mm-hmm. lokacin da ya zo ya cika hamsin din nan sau ishirin mm-hmm. ya zama miliyan ɗaya to nan gaba in ya ƙara maka da wuya ya ƙara maka sau uku zai iya baka sau ɗaya cikakke a na biyun zai zo ya ce ba a samu ba dubu talatin ana uku sai ya ce ai asara aka samu kudin ma babu wato shi ya riga ya tsara kansa zai yi a bukatansa da kudinka wato kai ba za ka bai kamata aka ci riba da yawa kai kana mm. ganin an baka na sau 20 din an mm. baka miliyan ɗaya riba ne mm. na miliyan ɗinka har yanzu uwar kuɗin ka nana to da zaran an biya ka wannan kuɗin sai ka je musiba ta faɗa kudin kuma ƙarya ce saboda haka a ji tsoron Allah ya kyakkyawar mu'amala domin Allah ya sa albarka in kuna so riba ba za a yanke ba Shi ne abin da gwanci yake bata mu'amala hmm. zan baka kaza cikin kaza babu a in aka yi aka samu riba ran da aka samu dubu dari, a dauki hamsin hamsin ran da aka samu dubu hamsin a dauki ashirin da biyar ran da aka samu sittin a dauki talatin talatin don ba ka da tabbacin hmm, kasuwa wannan kuma na tambaya cewa mutum ne sunanta falmata sai aka zo wajen daura aure aka ce fatima hmm. wajen aure hmm. fatima ita ce falmata da saboda haka ba wani abu ana in ma aka ce ya bintu ne hmm. Eh? wato idan anan ana kuskure ne aka yi ana nufin ita din ce ba matsala amma idan akwai mai suna ya bintu din ga falmata din sai aka zo aka daura falmata ya bintu hmm. alhari ba ita bace nan akwai matsala wadda da muka taba yi wani auren auren biyu ne da wayannan suka zo wasu shi wanda ya zo karba bai sani ba aka ce na wane sai ya ce eh aka dora masa ya tashi ya tafi sai ga mai auren ya zo sai ma ce na wane ne ta hanyar yanzu shi aka ɗora aka ce ba sai na waye ne <laughs> to yanzu ku za a ɗora muku su wancan su zo ba a ɗora musu aure ba su a daura musu na <laughs> saboda haka ayi bayani hmm. Almata fatima duk ɗaya ne ba kuma insha Allah mai haila sati biyu waye waye hmm. Allah amma malam eh al'ada dai Allah ne ya rubuta wa banata hawa kuma wacce tana da al'ada ita yadda ta faɗa ma sati sati take al'ada to kaga wannan ya saba wa ɗabi'ar mata da aka sani sati sai dai in ya zo ne zai yi sati an mai ko haka ɗin take nufi mm. amma za a ji kamar in ya ɗauke mm. sati zai zo zafi mm. to amma sati take yi da jini daga nan zai ɗauke sai kuma ƙarshen wata sati to in haka ne sai zai zama sati biyu to a nan sai ki tashi ki nemi magani sannan ki duba shin jinin yanayinsa ya canza kwanan da muka yi wannan magana ne hmm. jinin ya canza ko bai canza ba in yana na sa na sifan haila hailan ne ba za ka iya masa ba sai in an tabbatar cewa wannan ba shi bane amma kina da kwanaki da kika sani da kike al'ada sai wata rana ne zai dan ƙara to wannan idan kwana ɗaya ne haka zaki saurara in bai canza ba hmm. amma idan yana canzawa daga ran da kika ga al'adar ki da kika sani sai ki wanka ki sallah wannan shine Allahu musta'an sai mu rubuta addu'a karin kallah Allah ya gafarta mana ya gafarta mu da malumin buka mun alkhairi Allah ya biya mana amin yan da basu da lafiya Allah ya basu lafiya da da damuwa a cikin rayuwarsu Allah ya yaye musu kasar mu Allah ya wanzu da lafiya